إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى فصل har yanzu cikin abin da yake magana ta abin da ya shafi mahabba malam ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi nau'i-nau'i ko yadda ake iyakance ita kauna ta Allah matsaukakin sarki tare da faɗaɗawa akan wasu matsaloli na da suka shafi harshen larabci shi sa muka ƙetare wannan gaba zuwa gaba ta gaba shine fil asbabil jalibati lil mahabbati laha wa hiya wato hanyoyi ko dalilai da suke kawo ƙauna ta Allah maɗaukakin sarki ma'ana abubuwan da su ne suke gadar ma da mutum ko suke haifar masa da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki mala ya ce guda goma ne a ha na farkonta ƙira'atul ƙur'ani Bitta tadabburi wa tafahumi li ma'anihi وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه ce mataki na farko daga cikin abubuwa da suke gadar madabawa kaunar Allah madaukakin sarki shine karanta alqur'ani karanta alqur'ani amma bi tadabbur da lura cikin abin da alqur'ani ya kunsa da tunani da fahimtar ma'anonin alqur'ani to wannan yana cikin abin da ke gadar majabawa kaunar Allah madaukakin sarki da haka ba wai karanta alkur'ani kawai ba tsuransa a mutum yana karantawa yana kuma sanin ma'anonin abin da ya kunsa yana fahimta to wannan yana gadar masa da kaunar Allah domin zai san menene manufar Allah menene zancen Allah ya kunsa me Allah yake nema daga gare shi menene Allah yake so ya nuna masa na abin da zai da zai amfane shi to wannan shine abu na farko da ke gadar da ƙaunar Allah a cikin zuciyar bawa kamar yadda Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka mubarakun wanda yake mai tarin albarka liyadabbaru ayati domin su dinga wato fahimta suna lura da ayoyinsa ya yatadhakkara ulul albab haka nan ma'abota hankula daga cikin mutane su zamanto suna wa'azuwa da abin da ya zo a cikinsa asani abu na biyu da yake gadar madabawa wato kaunar Allah maɗaukakin sarki shine ne taqarrubu ila Allah bin nawafili ba'da al-fara'id fa innaha tusiluhu ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba shine yace kusanci da Allah maɗaukakin sarki da yawaita nafilfili na filfili abubuwan da ba a daura maka na tilas ba bayan ka sauke ayyuka na farilla to shagaltuwa da aiki na nafila wannan yana yana sa kaunar Allah a cikin zuciyar bawa shine idan mutum yi sallolin shi na farilla to sai kuma sai ya yi salla na nafilfili ko rawatib ne waɗanda suka fi kowanne ƙarfi ko kuma salloli na cikin dare ko kuma sallah ta walaha ko kuma wasu na fulfili dai da bawa zai in na sallah ne haka ne idan na azumi ne bayan mutum ya yi azumin wata ramadan ya dinga sauran azumin muka na nafila kamar azumin litinin da alhamis kamar azumin kwana uku na kowane wata kamar azumi na wato ashura ko kuma tasu'a ko azumin arafa duk da ibadu na nafila haka nan idan mutum ya sauke aikin hajji in yana da iko ya sake zuwa ya yi na nafila ko ya yi umara ta nafila duk wannan yana cikin nawafi, domin abubuwa ne da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma da sharafi fa shine ba'dal farida bayan ya sauke ayyuka na farilla domin ba za ka bar aikin farilla ka zo kana nafila ba wancan aiki na farilla shine Allah yake nema a wajen ka yace kai wannan aiki na nafila kuma kai ne za ka sa kanka kai ba tilas bane shi yasa wani mutum da ya zo jan maza Allah sallallahu alaihi sallama ya karba addinin musulunci yake ce ma manzo Allah sallallahu sallama menene a na na salloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa salloli ne guda biyar cikin dare da ini ka yi su yace hal alayya ha shin akwai wasu sallolin da suka zama wajibi a kaina bayan su manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi da. a'a illa an tatawwa sai dai in za ka yi na nafila sai dai in za ka yi nafila to haka nan ya domin wannan za ta kai shi daraja ta shiga cikin masu ƙauna bayan mahabba din shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi al-qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai bushe ba yana neman kusanci da ni da ayyuka na nafulfuli har sai na ƙaunace shi kenan yawan yin nafula yana kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana sa ƙaunar Allah ta yi ƙarfi a cikin zuciyar bawa asalitu na uku <clears throat> dawamu zikiri ala kulli hali bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fa nasibuhu min al-mahabbati ala qadri nasibihi min hadha dhikr yace wato dorewa cikin yawan ambatan Allah a kowane hali ko dai ambatan Allah da harshe mutum ya dinga yawan tasbihi ya faɗa da harshen sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala illallah la wala quwwata illa billah wannan ambato ne na Allah mutum ya zama yana yawaita ambatan Allah a kowane hali ko dai da harshen sa Walƙalbi ko a zuciyarsa ma'ana ya dinga hararo ambatan Allah a cikin zuciyarsa wal amali hakanan a cikin ayyukansa a aikace walhali da kuma halin da ya samu kan shaci. domin gwargwadon wato ambatanka da Allah gwargwadon ƙauna da zaka samu ta Allah a zuciyarka wanda ya fi ka ambatan Allah ya fi ka Allah kuma Allah ya fi san shi shi yasa Allah yake kira ga mu'minai cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathiran sabbihuhu bukratan wa asilan huwa alladhi yusalli alaykum to ku wanda kuka bada gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku tsarkake shi safa da yamma domin shi Allah shi ne wanda yake kyakkyawan ambato a gare ku in kun ambace shi shine Allah yace fazkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a zuciyarsa ni ma zan ambace shi a zuciyata wa man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni cikin wata jama'a kuwa zakartuhu fi mala'in khairun minhu zan ambace shi cikin jama'ar da suka fi wannan alkhairi sune mala'iku da haka yawan ambatan Allah wanda ambatan Allah yana nan bai da iyaka ko da safe ne ko da yamma ne ko da daddare ne ko cikin halin godiya ne ga ni'imar Allah ko halin tafiya ne ko halin zama ne ko halin rashin lafiya ne ko halin jin daɗi ne ko halin sabuntan ni'ima ne mutum ya zama mai yawan ambatan Allah ya zama mai yawan ambatan Allah to wannan shi ma yana gadar da kaunar Allah arabi'u na hudu shine itharu mahabihi ala mahabika inda galabatil hawa wa tasannumi ila mahabihi wa in sa'ubal martaka shine <clears throat> fifita kaunar Allah akan abin da kake so musamman a lokacin da san zuciya ya rinjayi mutum kuma koda abin da zai kai ka zuwa ga kaunar Allah din yana da wahala yace ka yi hakuri ka haudin wahala don haka fifita ƙaunar Allah akan abin da kake so misali yanzu Allah maɗaukakin sarki shi ya umarce mu da mu bauta masa yanzu ai ana cikin <clears throat> ana cikin ruwa zaka ga sallah zuba wani lokacin a tashi da ruwa duk da cewa an baka damar wanda yake gida ana kiran sallah a ce alawa sallu fi lihalikum ku yi sallah a ku amma haka wani zai ji shi ba zai iya hakura ba sai ya zo masallacin kaga ya ta kaunar Allah ka abin da shi yake so ko kana cikin shimfiɗarka kana je ana kiran sallah haka za ka bari ka zo ka yi sallan nan ka bar abin da kake so zuwa ga abin da Allah yake so ko mutum yana cikin kasuwancin shi ya bar kasuwancin shi ya zo ya yi sallah Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakat akwai wasu mazaje waɗanda wato ciniki ko siye da siyarwa ko kasuwanci wato baya hana su baya tsaida su daga ambatan Allah da tsaida sallah da bada zakka haka zai kaga suna cikin harkar kasuwancin su za su bari su kulla shagunan su su je su yi sallah su koma to kaga wannan sun fifita kaunar Allah ka abin da kai suke so to wannan shi ma yana cikin abin da ke gadar da kaunar Allah a zuciyar bawa na biyar alkhamisu mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi Wa ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها shine wato zuciya ta dinga sani da hange na sunayen Allah madaukakin sarki da siffofinsa ma'ana in ka ga sunan Allah to kai kokari ka san wannan sunan me ya kunsa misali in an ce Allah menene sunan Allah yake nufi yana nufin abin bauta babu wani abun da za a bauta ma da gaskiya sai Allah haka duk wani abu <clears throat> bai cancanci bauta ba in ba Allah ba haka nan ka ɗauki ar-rahman shine wanda yake mai rahama mai jin kai lokacin da kake cikin kunci da damuwa zaka nemi sauki ne a wajen Allah zaka nemi jin kai ne a wajensa haka nan ar-rahim shi ma jin kai ne almaliku san cewa Allah shine mai mulki shine mai bayarwa in ka nemi wani abu ka rasa san cewa Allah bai yi rabanka bane domin shine mai bayarwa shine mai mulkin komai da haka in ka rasa wani mulki da kake nema kada ka dinga ganin cewa wani ne ya hana ka cewa mulki na Allah ne yana bayarwa ga wanda ya so qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u don haka mutum ya san sunayen Allah kuma ya san siffofin Allah maɗaukakin sarki kuma ya dinga wato hararo su a cikin zuciyarsa a koda yaushe cikin rayuwarsa duk wani abu da ya faru ka yi tunani ka koma ga Allah maɗaukakin sarki idan ma roƙon Allah maɗaukakin sarki za ka yi ka roƙe shi da sunan da ya fi dacewa da a roƙe shi da shi misali in kana cikin hali na wato rashi ne da talauci da damuwa sai ka kira shi da sunan arwazzaq domin shi ne mai azurtawa ko ko allatifu mai sassautawa sai sassauta ma halin da kake ci kuma a lokacin ba za ka kira shi da suna almutakabbir ba ko sai ka ce ya razzaq urzuquni ya Allah kai ne mai azurta ka azurta ni ana ni bawanka ne mabukaci a gare ka Allah ka azurta ni to kaga da sunan da zaka roke shi ne a lokacin da kai laifi kai zunubi sai ka koma ka roƙe shi da sunan at ko al-ghafur ko ar-rahim sai ka kira shi da wannan suna kana roƙon ya yafe maka innaka antal ghafurur rahim to wannan abin da ake nufi kenan da sanin sunayen Allah kenan wanda ya fika sanin sunan Allah da ma'anarsu ya fika sanin Allah ya fika kusanci da Allah kuma ya fika kaunar Allah shine yace faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata lallai duk wanda ya san Allah da sunayensa <clears throat> da sifofinsa da ayyukansa lallai babu makawa zai kaunaci Allah zai kaunaci Allah zai ji yana kaunar Allah lihada mala yace dalili wannan shine yasa kanatil mu'attila akwai wadanda ake su al mu'attila al mu'attila masu kankare ma Allah wasu sunaye nasa su ce ai wannan sunan bai dace da Allah ba sai ce kamar misali in an ce as-sami ba shine mai ji ba sai su ce wannan sunan bai dace da Allah ba ko al-basir sai su ce wannan sunan bai dace da Allah ba alhalin Allah shi ya sa mu kanshi wannan sunan Allah ya ce huwa as-sami'ul basir shi ya kira kanshi da wannan suna ya siffanta shi da kansa da wannan siffa kuma shi Allah ya fi mu sanin kansa ko Allah da ya halice mu shi ya fi mu sanin kansa haka duk abin da Allah ya sanya ma kanshi suna da shi to ya zama wajibi ne mu kira Allah da wannan suna duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ya zama wajibi mu siffanta shi da wannan siffa ko abin da manzon shi ya kira shi da shi ko kuma ya siffanta shi da shi sai mu kira shi da wannan mu siffanta shi da wannan siffa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah duk yanda ka kai da iliminka da saninka da tauhidinka da waye da menene baka kai annabin Allah sanin Allah ba baka kai shi sanin kuma sunayen Allah baka kai shi sanin waye Allah ba haka sai mu duba mu ga yaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta'amuli da sunayen Allah da sufofinsa sai mu koma mu ma mu yi haka idan ma ba za ka iya kididdige sunayen Allah da sufofinsa ba to sai ka koma ka dibi addu'o'i waɗanda suke dunkulallu misali ka ce Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami alladhi idza su'ilta bihi a'taita wa idza du'ita bihi ajabta ya Allah ina roƙonka da sunanka mafi girma wanda in an tambaye ka da shi kake badawa wanda in an roƙe ka da shi kake amsawa kowanne ne ko da ban san shi ba to kaga wannan duk wanda ya san Allah zai roƙi Allah da wannan kalmomi din ko saboda haka lallai duk wanda ya san Allah yana kaunar Allah amma su al-mu'abbila ko fir'auniyya ma'ana fir'auna ne ya ce wa ma rabbul alamin wai me rabbul alamin shi bai san wani rabbul alamin ba bai yadda akwai wani rabba kuma akwai su wanda suke cewa babu Allah da haka duniyar nan kawai ta samar da kanta ne kuma yanzu wannan wannan wannan ta yi yawa zaka samu wasu kasashe ma kasar gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe akan wannan akidar suka ginu akwai kasashe suna nan musamman kamar irin scandinavian states din nan kace misali norway kace finland kace sweden waɗannan kasashen suna nan akan atheism suka gina akida su ba su yarda akwai wani abu Allah haka su kawai rayuwa ne ake yin ta ba ruwan abin nan kawai iyaka baraka da tunaninka shine abin da zai kawo ma ci gaba to irin wannan in baka yi sa'a ba in aka samu wani musulmi ya je rayuwa a wannan ƙasa ɗin zai ce eh to gashi kuma mu da muke muka san Allah din muke cewa Allah muna ci baya su kuma da ba san Allah suna ci gaba ba ai wannan ba shi yake nuna Allah na son su fiye da mu ba ko ba shi yake nuna Allah na son su fiye da mu ba da Allah ya ba Fir'auna kudi ya fi son Fir'auna ne akan Annabi Musa ya ba shi mulki ya fi son Fir'auna ne akan Annabi Musa la kuma mulkin ina ya kai shi zuwa ga halaka ne saboda haka su ma wannan ci gaba Allah yake cewa la naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun kuma ma'wahum jahannam ai jin dadi ne kankani kakka ga wai ci gaban da turawa suke ciki wallahi an zo an auna sai kaga abu ne wanda yake bai taka kara karya ba dama shi mumini ai ba ya zo duniya dan ya ji dadi bane ai a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ai duniya kurkukun mumini ne duk wani daɗi da kake ji a duniya an ka kwatanta shi da na lahira za ka gaba komai wahala ma kake wahala kake amma shi kafiri yana ganin gidan jin daɗin shi ne da morewarsa da rayuwarsa kuma sannan ka auna ka gani sai ka ga rayuwar su ma abin tausayi ce abin takaici ba su san me suka zo a duniya ba ko ba san ina za su je ba don haka ire su. da kuma jahaniya su ma masu kore ma Allah sunayen shi da sufofinsa mala ya ce ire-iren waɗannan barayi ne ma'ana 'yan fashin hanya ne suna so su kare ka daga imani da Allah da haka in ka yadda ka kuskura ka saurare su ko ka bi irin abin da suke tafiya kai za su hana ka kaunar Allah za su raba ka da kaunar Allah haka ire-iren su a zo a ce a'a ai siffa kaza ba ta Allah bace siffa kaza kaza ne ko kuma a'a babu Allah babu kaza babu menene babu tashi bayan mutuwa babu sakamako haka za a zo a tafi a jin daɗi dabarar ka ko kokarin ne zai kama wannan duk akwai ire-iren su kuma da yake cewa waɗannan qur'a'u tsare masu fashin hanya ne alal qulubi ma'ana suna shiga zukatan wasu sai su hana su isa zuwa ga Allah yace bainaha wa bainal wusuli ila al mahbub suna shiga tsakaninka da tsakanin wanda kake so shi yasa wani sai kaga ya je yayi tarbiya zai zo ya dinga ganin ma karantarwa addinin musulunci kaman ba ta da ci gaba ya ce to ai duk ga kasashen musulmin ma ba ci gaba haka suke faɗa ko to amma kuma in ka duba za ga ba haka bane ma al'amarin yanzu duk ci gaban ba ya koma kasashen musulman ba yanzu duk inda ake magana ci gaba ma ka ajiye turawan yanzu duk sun koma sun tare a kasashen larabawa larabawan su ba addini suke yi ba ya aka yi suka kai wannan cigaban da kafirci suka kai cigaban ko da imani da imani ne kuma za ka je ka samu akwai masallatai kuma ana ibada kuma akwai cigaba haka Allah ne ke raba arziki ga wanda ya so sai ka samu ƙasa a cikin afirka duk da ana ganin afirka ƙasashen talauci sai ka samu wata ƙasa guda ɗaya a afirka fitacciya tana da arzikinta kuma kuma sai ka samu wata ƙasa a cikin turan talakawa ne ba su da arziki haka Allah ne ke rabawa ga wanda ya so Allah ne mai bada arziki haka ba wai ba wai addini shine yake kawo ma mutane ci baya ba kuma rashin addini wai shi yake kawo ma mutane ci gaba ba wannan ba gaskiya ne. wannan ba gaskiya ne. bal babu ci gaban da ta kai ci gaban addini da zaka san kana da wanda ya halice ka ka san daga inda ka fito kuma ka san inda zaka je kuma ka san me ka zo yi a duniya babu ci gaban da ta kai wannan amma mutumin da bai san inda ya fito ba bai san me zai yi anan ba bai san inda zai je ba wannan ai ba ci gaba a ciki shi yasa Allah ya ce inhum illa kal an'am bal hum abal ai kwatankwacin su kaman dabbobi ne bal sun fi ma dabbobin fata tunda dabba ya sanya koma ga Allah ko alhudu huda mai gaya ma annabi Suleiman yace ce inni wajattum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah tsuntsu ne yake gaya ma annabi Sulaiman yace ni na same ta da ita da mutananta suna bauta ma rana koma bayan Allah mana abin ya mishi takeici dabba ne yake cewa yayi takeicin wannan inni wajadtuha wa qaumaha yazduna lishamsi min dunillah wa yahsabuna annahun muhtadun suna tsammanin cewa kan shiriya tsuntsu ne yake faɗa wannan magana to kaga ai Allah ya ce balhum aban su ba su ba da wannan tunani ba su da tunanin sa aka dabbobi sun san wanda ya halice su sun san Allah ne ya halice su sun san su koma ga Allah su nema a wajen Allah da haka kada mutum ya biye ma irin waɗannan su batar da shi haka da kaji mutum ya zo yana ce ma ai sunan Allah kaza ba haka ake nufi da shi ba to wannan ka koma ka ga magabata ya suka ɗauki wannan suna na Allah kuma ya suka fassara shi da shi an ce Allah mai jin kai zai ce ai jin kai wani hali ne da yake shiga cikin zuciya ta karye tausayi ya kama ta ya zama rauni don haka in an siffanta Allah da jin kai an siffanta Allah da rauni da Allah ya ce dai saka misli shi shi Allah ba abin da ya kama da shi kuma Allah shi yasa ya sa ma kanshi wannan suna idan cikarsa sa. saboda haka ba dole dan Allah ya sa ma kanshi wannan suna kuma ya siffanci da wannan siffa bai daidai da halittarsa ba Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba suna zama daya a ilahun ma Allah akwai wani abun bauta kuma tare da Allah babu haka Allah bai kama da bayinsa ba a cikin sunayensa ba ba a cikin sufofinsa ba ba a cikin ayyukansa ba ba a cikin zatinsa ba ba inda Allah ya kama da bawansa wa lahul mathalul a'la Allah shi yake da mafi mafi daukakan misali ba a ma Allah misali haka Allah ne mafi daukaka akan bayinsa as-sadisu abu na biyar da yake gadar da kaunar Allah a zuciyar bawa mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amihi al-batina wa zahira fa innaha da'iyatun ila mahabbati shine mutun ya dinga hararo wato kyautatawar Allah kyautatawar Allah ga bayinsa da ni'imomin Allah ga bayinsa na fili da na koyi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba domin duk lokacin da kake tuna Allah ya ma kaza za ka ji kana kaunar Allah yanzu ka ɗauki lafiya ba za ka gane cewa Allah ya ma lafiya a matsayin ni'ima ba sai ka shiga asibiti yanzu ba muna zaune a nan muna zaune kowa yana jin shiru daidai ba ko da kana da jin rashin lafiya kana shan wani magani ba to da za a kai ka yanzu kana zuwa emergency sai ka raina kanka sai ga ce ashe wannan abin da kake gani kake raina wani imaci wannan sai sa ka ƙara gode ma Allah ko kuma misali yanzu ka tashi ka shiga makabarta ga sunan da akwai sai kuma kana nan a ko kuma ka kalli wata ƙasa da take cikin tashin hankali da yaƙi da fama kai kana zaune a gidanka za ka ci ka sha ka kwanta ka tashi ka je kasuwa wani ba yi da wannan daya a cikin waɗannan duka babu ba abin da zai ci ba abin da zai sha ba inda zai kwana ba abin da yake kamar mutanen siriya allah ya kawo musu doki ko zaka da ƙasar siriya yanzu zai kaga a hargitsa take mutum yana fita bai san zai koma gida ba Kawaka nan nan sai ka ce ana kukan daji ne an manta da ni'imomin allah ka je ka ga kasuwa makil da mutane ana ta harƙalla ana ciye da siyarwa amma a zo a yi ta kuka ana cewa ana wahala wannan jin daɗi ne inda an tuna cewa akwai ni'ima ka je garin da baka isa ka fita kasuwa ba akwai garin da mutum bai sai fita kasuwa ba ko in baka je ma da nisa ba a cikin ƙasar da yanzu ko zamfara ko katsina halin da suke cikin muna cikin shi amma duk da haka sai mutum ya dinga rashin gode ma Allah sai dinga cewa ai yau ba daɗi jiya ba daɗi gobe ba daɗi ba daɗin nan a wajen wani a wajen ka kai daɗi ne a gare shi inda za a musanya ma ɗauko rayuwar shi a sa a taka shi ya fi so kai ka tafi a kuma abin da yake sa mutum ya ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki ni'ima shine a duk lokacin da kake kallon wanda kake sama da shi in kana kallon wanda kai ka ɗara shi to za ka gane cewa lallai Allah ya mani amma in kana so ka butulce ma ni'imar Allah to kullum ka dinga dogon buri ka dinga hangen na sama da kai to a nan sai mutum ya zama ba mai godiyar Allah ba yadda kake hali kana zaune ɗin nan akwai mutumin da baya iya zama rayuwar shi gaba ɗaya a kwance take yadda kake tashi kake tafiya akwai wanda bai iya tafiya sai an ɗaga shi yanda kake samun ruwa ka sha akwai wanda baya samun ruwan da zai sha yanda kake samun abin da zaka ci akwai wanda ya fita ya dawo har isha din nan bai samu abin da zai ci ba to ka dinga kallon wanda kake sama da shi wannan zai sa ka ƙara gode ma Allah matsaukakin sarki ni'imar da ya maka kuma ni'ima da fata da iyaka Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku bibi ni'imomin Allah wallahi ba za ku ba za ku iya kididdige su ba ba su da iyaka ni'ima ce akan ni'ima daban-daban wanda kuma dukiya ma wallahi kudi bai sai siya ma ba ko matsayi ba abin da ya sai siya ma ba, inda kudi da matsayi suna suna suna siyan ni'imomi da fir'auna da karuna da da sauransu aida sun siya da dukiyarsu amma ta suka halaka saboda kuɗi baya siya kuma babban ni'ima idan Allah ya baka ni'ima ta imani ko wannan ni'ima ita ce ni'imar da ba ni'imar da ta kai ta ko da baka da komai in dai kana da imani to ka gode ma Allah kana cikin mu'minai Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya yi kyauta ta baiwa ga mu'minai inda ya aiko da manzo a cikin wanda yake karantar da su littafin Allah da sunna kuma yana sanar da su abinda ba su sani ba tunda da suna cikin bata ba su sani ba Allah ya ne da su ya karantar da su haka kullum mutum ya dinga duba ni'imomin da Allah ya masa to wannan zai sa ka dinga gode ma Allah madaukakin sarki as-sabiu abu na bakwai da yake gadar da kaunar Allah a zuciyan bawa yace wa huwa min a'jabiha shine wanda yafi ban mamaki a ciki shine inkisarul qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah ta'ala shine zuciya ta rasuna, ta faɗi gaban Allah madaukakin sarki wa laysa fi ta'biri an hada al-ma'na ghayru al-asma'i wal ibarat kaga bawa yana komawa ga Allah yana dukufa yana sunkuyawa yana kai kukansa yana kai kokawarsa ga Allah madaukakin sarki wannan kauna ce take kawo haka haka kaunarka da Allah shine zai sa ka kai bukatar ka wajen Allah domin ka san zai biya maka الثامن na takwas ne ya ce alkhalwatu bihi kebantuwa da Allah a yaushe ya ce waktun nuzulil ilahi wanda da yawan muka rasa lokacin da Allah yake sauka yake kusanta da bayin shine karshen dare to mutum ya samu lokacin da zai keɓanta da Allah madaukakin sarki ko dai yana ambatansa ko yana tsarkake shi ko yana yabansa ko yana neman gafararsa ko yana neman rahamarsa ko yana mai tuba ko yana karanta zancen Allah maɗaukakin sarki ko ma ya zauna yana tunanin Allah maɗaukakin sarki a zuciyarsa Allah ya ce ah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila ya zauna kafin sallar alfijir din nan dan wannan gaba din ya samu yayi tasbihi yayi haidala yayi hamdala yayi godiya ga Allah madaukakin sarki yace to wannan lokaci li munajatihi domin zantawa da Allah madaukakin sarki wa tilawati kalamihi da karanta zancen Allah wal wuqufu bil qalbi da kuma tsayuwa da zuciya shine tunani wa ta'addubu bi adabil ubudiyya da kuma ladabtuwa da irin ladabi na bauta baina yadayhi gaba ga Allah madaukakin sarki Sun ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبه sannan ya gama wannan ayyukan gaba ɗaya zai cika da neman gafara da tuba shi Allah ya ce wal mustaghfirina bil afhar waɗanda suke neman gafara Allah cikin ƙarshen dare wa bil afhari hum yastaghfiruna a lokacin ƙarshen dare kuma su masu neman gafara Allah suna komawa suna masu tuba ga Allah madaukakin sarki to wannan ma yana gadar da kaunar Allah a zuciyar bawa التاسع نترى مجالسة المحبين الصادقين zama da waɗanda suke masu ƙauna na gaskiya domin aboki yana da tasiri akan wanda yake zama da shi idan ka bi na ƙwarai za ka zamanto na ƙwarai idan ka bi waɗanda ba na ƙwarai ba za su cutar da kai za su ɓata ma rayuwa haka mutum ya dinga zaɓen suwaye zai zauna da za su ƙare shi da imani a na Umar radiyallahu anhu ya kasance in ya zo wucewa ya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna hira ko zantawa sai ya ce ta'alu nu'minu sa'atan ku zo mu kara ma kan mu imani na dan wani lokaci sai a zauna a ita suna tadda juna kan abubuwan da suka kamata na tsoron Allah na tashin alkiyama na me aka shirya na me aka yi a wannan rayuwa saboda haka abokanai suna da tasiri mutane na kwarai in ka zauna da su ba za ka taɓa taɓewa ba wani malami yake ba da labari eh, yana karantarwa eh, shek hutaimin allah ya masa rahama kai daga cikin manyan malamai masu fatawa na saudiya yake cewa yana karantarwa yana karantarwa sai ya ga wani mutum a zaune a cikin wajen zama sai ya ce ka tuna za ka iya faɗan abin da nake faɗa me da me na faɗa dama shi a majalisinsa ya saba baya zama haka kawai zai ta tambayar mutane ne don kakku ka ku zauna shi sai mutum ya ce ni fa ba zan iya tuna duk abin da kake ba ya ce to me yasa kake zaune da mu ya ce ai na san cewa duk wanda ya zauna irin wannan majalisi baya karewa ke sai ya zubar da hawa yake cewa ni muna karantar da mutum gashi shi yake nuna mana abin da ya kamata shi ya manta da wannan abin nan shi ina karantar da shi amma shi yanzu yana nuna min ga aikin a aikace to ka gani ma'ana zama da mutanen kirki haka shi da yake zama yake zama ko da yake shi ba malami ba ne amma ya san zaman na akwai alkhairi ai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa mala'iku suna zuwa su samu bayan Allah sun zauna suna karatun alkur'ani suna bitan shi amma akwai wasu mutane a can gefe idan suka koma ga Allah madaukakin sarki zai tambaye su ne kuka samu bayi suna yi za su ce mun same su suna kaza da kaza duk duk yake Allah ya fi su sani sai ce to duk ku ce na gafarta musu sai su ce akwai wani mutum a can gefe shi baya tare da su sai Allah ya ce ku hada shi da su ai su irin waɗannan mutanen duk wanda yake ya rabe su baya tabewa haka zama da mutanen kwarai yana sa ka samu albarkarsu haka nan zama da mutanen banza yana ma mutum tasiri kamar rijiya ce idan ka tona rijiya a wajen da yake da shara kusa da ita ruwan rijiyar ai zai baci ko to haka ne zamantakewa yake ko ko bayan gida shi yasa ma har masu gini suke cewa an ka tona rijiya ka kai mita kaza tsakaninta da bayan gida saboda kusantata ba ita rijiyar bace ba ta da kyau a barnaccen ce za ta zo ta shiga ta bata za haka in ka zauna da mutanen kwarai za ka amfani da su za ka ci albarkace su in ka zauna da mutane da ba na kwarai ba za su cutar da kai ta za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu babban misali <clears throat> yake cewa inna ma matalu aljalisu salihi wal jalisu su ko kaba'i almiski wa nafikin khair ke cewa kwatankwacin misalin abokin zama na kwarai da abokin zama wanda ba na kwarai ba kamar mai tallan turare ne da kuma wanda yake aiki a makera mutane biyu ne kowa da sana'arsa siyar da turare sana'a ce aiki a makera kira sana'a ce ya ce to mutum na kwarai shi ne kwatankwacin mai sayar da turare shi mai sayar da turare in ya zo wucewa yanzu ba ya zama al'adarsu da sun zo sun same ku sai su ɗan ɗiga muku ko ya ce in ma dai ya san ma ka ji ƙanshin ko kuma ka siya ko kuma ma ka shafi ƙarshen turaren shi dai biyan da kai babu asara tare da shi to haka aboki na ƙwarai yake biyan da kai da aboki na ƙwarai ba za ka cutu ba misali shi kamar mai turare shi kuma wancan in ka zauna a inda ake tsira ko dai hayaki ya dame ka ko a ƙona ma riga ko kuma wari ya ishe ka to haka aboki wanda ba na ƙwarai ba yake yasa ake so mutum ya nemi abokanai na kwarai wanda ba zai nadama ba na abota da su ranar tashin alkiyama Allah ya bamu misalin mutumin da ya dauki aboki ba na kwarai ba kuma ya koma yana nadama ranar da nadama ba ta amfane shi ba Allah ya ce wa yawma ya abu zalimu ala ya yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khaduda yake cewa ranar da azzalimi zai dinga cizon yatsa yana cewa kai cona aida na bi hanyar annabin nan na tafi tare da shi kai cona da na sani da ban buwa na ba ba ba rike shi abokin tafiya ba domin lallai ya batar da ni kuma ranar nadama ba za ka amfani shi ba abinda zai ƙara baka misali na cewa zama da mutane na kwarai yana yi ma mutum tasiri Allah ya ba mu labarin wasu bayin Allah ashabul kahf mutanen kogon nan ko mutane ne Allah ya ce su bakwai ne da karansu har karan ma saboda kyautatar mutanen shi ma sai ya samu albarkacin su ga kare dai ba wani abin kirki ba ne amma saboda ya rabu mutanen kwarai sai shi ma aka raba shi da su sai aka raba shi da su to ne ma da yake cewa daga ci abin da yake kara ma bawa ƙaunar Allah a zuciyarsa ya rabu mutane na kwarai ya zauna da mutanen kirki kuma masu gaskiya waltiqatu atayib samarati Kalami, mai dinga tsinta daga cikin mafi kyawun ƴaƴan marmaran zancen su kama yuntaqa atayib samar kamar yadda ake tsince 'ya'yan marmari mai kyau wala ta tatakallamu illa rajja tarajjahat maslahatul kalami kuma kada ka dinga magana ko yaya sai idan ka tabbatar maganar da za ka yi akwai amfani a cikinta shi ne falyakul khairar auliyarsu wa alimta na fihi mazidan da halika wa manfa'atan da kuma ka tabbatar maganar nan in ka yi ta akwai ƙaruwa a cikin imaninka kuma akwai amfani ga waninka amma duk maganar da bata zama haka ba ba da yace to kaka faɗa haka magana ta kwarai ce ka faɗa in ba ta kwarai ba ce ka kame bakinka wa idza sami'u arabu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili in sun ji ana maganganu na barna na ƙarya sai su kauce su ce a'a aikin mu daban naku daban walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama wanda ba sa halartar wajen da ake ƙarya ko ake zance wanda yake ba na daidai ba idan suka zo wajen barna sai su wuce hankalinsu a kwance su kama hanyar su wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'arif anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayrihi in kaga wanda suke kutsawa cikin ayoyin mu suna barna suna batsa suna abubuwan da basu dace ba Allah ya ce ka kaurace musu ka bar wajen har sai sun koma abin da ba wannan ba haka kaji za a yi gulma za a yi giba to ka tashi ka bar wajen ba za ka iya hanawa ba karka yi tarayya da su na ƙarshe na goma Malam ya ce mu ba adati kulli sababi ya hulu bainal kalbi wa bainal lahi azza wa jalla nisantar duk wani dalili duk wani sanadi da zai shiga tsakanin zuciyarka da Allah duk abin da ka san zai shiga tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka nisance shi wannan mutum shi ya san abubuwan da suke shiga tsakanin shi da Allah mala ya ce to fa min hadhihi al asbab al ashara waɗannan dalilai guda goma ta dalilinsu ne wasalar muhibbuna ila manazilin mahabba masu ƙauna suka kai wannan matsayi na ƙaunar Allah wa dakalu alal habibi kuma suka shiga suka samu shiga wajen abin ƙaunarsu wa milaku zalika kullihi amran yace mabudin wannan duka duka abubuwa guda biyu ne na farko shine istidadu ruhi li hadha zuciyarka ta yadda ta shirya da karban wannan abu kamar zuciya ba ta yadda ba ko an faɗa so ɗari ne wani ba zai ɗauka ba aka ka ta kintsa ta shirya cewa ta yadda za ta ɗau wannan abin wan fita fitahu ainihin basira kuma ka buɗe idanta ta karɓi gaskiya to waɗannan abubuwan su ne za su mallaka ma waɗannan abubuwa guda goma wa billahi taufi ana neman dacewa ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mu to kaga waɗannan abubuwa da malam ya faɗa suna da matukar kima idan mutum yana neman ya samu ƙaunar Allah maɗaukakin sarki to ga hanyoyin samun ƙaunar Allah haka ƙaunar Allah ba wai kawai shi nan ka sa eh, kaya ko ka nisanci abubuwa na abinci mai kyau ba ko kuma a'a eh, ka bar ba ma kanka haƙƙinka ko iyalanka haƙƙi duk wannan ba shi ba ne duk ba shi ba ne waɗannan abubuwa idan mutum ya bi su to lallai za su gadar masa da kaunar Allah madaukakin sarki Allah ya rubuta mana kaunarsa a zuciya a zukatanmu Allah madaukakin sarki kuma ya hada mu da kaunar waɗanda kaunarsu za ta kai mu zuwa ga kaunar Allah madaukakin sarki da kuma ayyukan da za su kai mu zuwa ga samun kaunar Allah madaukakin sarki subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu